Yau talata ne aka cika mako guda cir da 'ya'yan kungiyar Boko Haram ke ci gaba da rike da garin Goza da ke kudancin Borno. Tun a makon jiya ne dai 'ya'yan kungiyar Boko Haram din suka fatattaki dukkanin mutanen da ke garin tare da jami'an tsaro yayin da suke ci gaba da kai hare-hare da farauto duk wani namiji da ke garin. Garin hakan ne dai yasa dukkanin al'umman cikin garin Gozan ficewa zuwa dazuzzuka yayin da wasu kuma suka hau kan duwatsu don gudun tsira da ransu. Wannan yanayi ne da ya sa rundunar sojan Najeriya ƙara ƙaimi wajen sake tura jami'an tsaro don zuwa fatattakan waɗannan 'ya'yan ƙungiya sai dai wasu matsaloli da suka soma kunno kai daga barikin sojoji da ke cikin garin maiduguri na nuni da cewa matan jami'an sojojin na ta nuna borensu kan kin amincewa da tura mazajen nasu filin daga ko a ranar asabar ta gabata ma dai sai da aka samu irin waɗannan mata a barikin mai malari inda suka ki amincewa da tura mazajen nasu filin daga bisa dalilan cewa akan kashe mazajen nasu ne sai kawai a dawo musu da gawarsu ba tare da an ba su isassun kayan yaƙi ba ko a jiya ma dai sai da aka samu irin wannan tirjiya daga waɗannan mata a barikin giwa da ke cikin garin Maiduguri inda matan suka fito kan titi suka dinga kona taya kuma suka dinga nuni da cewa ba su yarda da a kwashe mazan nasu ba zuwa barikin garin Bama da ke kusa da garin Nagoza don tunkara waɗannan 'ya'yan ƙungiya wani soja da bai amince in ɗauki muryarsa ba ya shaida mini ta wayar tarho cewa su sun fahimci gwamnati ba da gaske take yi ba wajen yakan waɗannan 'ya'yan ƙungiya don su a matsayin su na sojojin Najeriya a shirye suke su fatattaki waɗannan 'ya'yan ƙungiya don haka ba su isassun makamai na tunkaran waɗannan mutane ya ce sun kuma jinjina matarsu game da wannan jajircewa da suka yi kan yunkurin manyan nasu na kwashe su daga inda suke zuwa wasu wuraren na daban ya ce idan har suka samu yadda suke so ba za su kwashe mako guda ba na gama da dukkan irin waɗannan mahara ya ce kawai suna ganin kamar akwai wata makarkashiya game da irin abubuwan da ke wakana na dai tuntuɓi wani tawayar talho da kuma har yanzu ke cikin garin gozan wanda ya shaida mini irin halin da suke ciki bayan cikon mako guda ba tare da samun wani ɗauki ba. Wa'anda suna kan dutse ne, ka san har yanzu yaran ba su fita cikin gari haka ma je yanzu suna bi gida gida suna daki, suna duba matan da suka rage da yi su ci kuma ga wasu da suke cikin gari tun talata zuwa yau wani ya cima fashewa yana doyi yana kawo ma yara kanana ya zana gudawa mai da gudawa matan ma sun kata abin da suke ci ba abincin da za a zo a ci ba ba naka yare da suke da kuma sun zuciya sun fita da yanzu ba eh, yanzu yaro wanda suke ga zuciya kuma sun kewaye zuciyar kasuwannin Na kuma zan tara ɗaya daga cikin mazauna garin Gozan da ya samu kubuta daga hannun waɗannan mahara ga kuma abin da ke cewa game da irin halin da suka shiga a wancan lokacin. To, wallahi cikin garin Goza dai halin su kan baki ba daɗi saboda ba ɗoki. Gwamnati bai agaza ba ga mutane a madagali leta su yanzu suke fita da yunwa suna kokowa akan garin rogo kai sun je wai wuɓa su ma mutane wuɓa taro a wuɓa ta ina zaka je wuɓa wuɓa da madagali ta ya zaka je wuɓa da kafa zaka taka zaka fito ta yaya mutumin da yake da irin wannan yunwa kai deputy governor wai zaka je ka saya a wubakacin mutane su hallaru a can yanzu kuma menene ne al'umma cikin garin gozan na neman agajin gaggawa don kawo ƙarshen irin wannan hali da suka samu kansu ciki sakamakon yadda 'ya'yan kungiyar boko haram din ke ci gaba da cin karensu babu babbaka a cikin garin gozan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya